Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a sha uku ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin. Binta Esir ce tare da Murtala Faruk Sanyina ta sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi kakanin labarai. shugaban amurka donald trump ya ce nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus gadan-gadan ministan lafiya na kasar afirka ta kudu ya ba da sanarwar cewa an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus takwas wanda ya ba da adadin waɗanda suka kamu ya zuwa 24 a kasar jiragen yakin amurka sun kai hari a wasu sansanonin kungiyar 'yan da kayar baya da iran ke marawa baya a iraki a matsayin ramuwar gayya akan mummunan harin da aka kaiwa dakarun amurka da na kawance. dukkanin labaran kenan a cikin shirinmu na yanzu za ku ji yadda a jamhuriyar Nijar wasu 'yan kasar suka fara nuna damuwa a dangane da yadda al'amarin tsaro ke kara lalacewa a cikin kasar a Najeriya. an iske yankin difa wajen mutum dubu ɗari da goma sha da suka bar inda suke ala dole suka komo inda aka ce masu su zamna. A Najeriya kuma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce zai gurfanar da tsoffin gwamnonin jihar guda biyu. Wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65. samu leƙa jihar Taraba inda shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro, ke fuskantar ƙalubala. sannan muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Amma yanzu ga murtala da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da yammaci kuma ga labaran duniyar. shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau juma'a cewa nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske ga dangadan ya kara da cewa tuni da aka yanke jan kyalle to amma kuma bai bada cikakken bayani akan koyaushe ko kuma yaya za a soma gwajin ba a shafin na twitter trump ya ce hukumar yaƙi da barkewar cutuka ta cdc ta duba tare da nazarin tsarin ta na yin gwajin to amma kuma bata yi komai a kai ba inda ya ci gaba da cewa shugaba obama ya kawo sauyin da kawai ya ƙara rincaɓe al'amura trump bai bayar da wata shaida ko ɗaya ba akan sauyin da ya ta'allaka ga wanda ya gada da farko a yau juma'a kuma china ta bayyana wasu mutane takwas sababbin kamuwa da cutar ta covid-19 to sai dai karuwar cutar kasa da goma ba yana nufin ta kama hanyar ficewa daga kasar ba har kawo yanzu akwai dubban 'yan kasar ta china da suka kamu da cutar wadda kuma ta yadu a fadin duniya kafafen yada labaran china sun ruwaito cewa shugaban kasar xi jinping ya shaidawa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta wayar tarho a jiya alhamis cewa china za ta ci gaba da kokarinta na shawo kan cutar da kuma hana yaduwarta ba gajiyawa annobar cutar coronavirus na haifar da kuma baya ga masana'antar sufurin jiragen sama a daidai lokacin da gwamnatoci suka takaita zirga-zirga da kuma yadda jama'a suke gudun shiga jirage saboda fargabar kamuwa da cutar masu fashin baki na cewa tasirin cutar akan sufurin jiragen sama kan iya yin muni fiye da na lokacin harin watan satumban shekara ta 2011 filayen jiragen sama da dama musamman a nahiyar asiya suna fuskantar karancin fasinja yayin da ma'aikata suke zaune ba hada-hada a yayin da ake hasashen wasu kamfanonin jiragen sama za su yi asarar fiye da dala biliyan 100 na kudaden shigarsu a wannan shekara tuni da wasunsu suka soma soke tafiye-tafiye tare kuma da rage ma'aikata thomas gallo jami'i ne na sufurin jiragen sama in reality, that's not really going to help as long as uh, there's travel restrictions, as long as the virus is still spreading. Ya ce bisa hakika wannan ba zai taimaka ba muddin aka ci gaba da takaita zirga-zirga kuma muddin cutar ta ci gaba da yaduwa aka kuma ci gaba da kamuwa da ita to kamfanin sufurin jiragen sama na cikin mawuyacin hali. Jiragen yakin Amurka da suka yi shawagi a sararin samaniyar Iraki sun kai hari a wasu sansanoni mallakar wata kungiyar 'yan da kayar baya da iran ke marawa baya a matsayin ramuwar gayya a kan mummunan harin da aka kaiwa dakarun amurka da na kawance sa'o'i 24 kafin harin hare-haren na yammacin jiya alhamis da kuma safiyar yau juma'a sun auna wuraren adana makamai na kataib hezbollah da aka zargi sun kai hari akan wani sansanin sojin iraki da ke arewacin bagadaza a yammacin jiya laraba a yammacin shekaran jiya laraba wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojin amurka biyu da na birtaniya daya yayin da wasu goma sha hudu kuma suka sami raunuka a wata sanarwa da ta fitar hukumar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana hare-haren a matsayin na kare kai gwargwaron yadda aka yi da kuma ake wato da kuma ke da manufar mai da martani ga barazana sanarwar ta ci gaba da cewa wasu daga cikin sansanonin makaman ne aka yi amfani da su wajen adana rokokin katusha da aka kai harin a sansanin taji da su. kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Kamar yadda muka gabatar da farko a jamhuriyar Nijar wasu 'yan ƙasar sun fara nuna damuwa a dangane da yadda al'amuran tsaro ke ƙara lalacewa inda duba duban duba-dubantar mutane suka kaura daga matsugunansu ba shiri. Ga wakilinmu Sulaimu Barma daga birnin Yamai da cikakken rahoto. Dubban mutane ne aka kesta cewa sun arce daga mazauninsu don zuwa neman mafaka daga lokacin da kungiyoyin ta'addanci suka fara kawo farmaki a Nishar, wato daga shekarar 2015 kawo yau, abinda ke tara hankulan kungiyoyin kare muradun jama'a irin su gamayyar kadar da concertation et d'action citoyenne kamar yadda Nuhu Muhammadu Arzika ke bayyanawa a sanarwar da suka fitar. An iske yankin Difa wajen mutum dubu ɗari da goma sha da suka bar inda suke ala dole suka komo inda aka ce masu suje su zamna musamman wanda suke yankin kogin eh, lakchak wajen tilibiri ma wasan mutum dubu sattin ne su ma ala dole sun bar wuraren da suke sun koma neman inda za su laɓe akwai yankin tawa inda adda wajen mutum dubu ashirin da uku wanda an ka sani a yanzu amma ga hali sun yi haka kuma mun ga abun amari ne yake lura da yadda wannan al'amari ke da nasaba da abin da suka kira halin ko in kula ko kuma rikon sakainar kashin da wasu manyan jami'an gwamnati ke yi wa maganar tsaro yasa kungiyoyin suka kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga a jibi lahadi 15 ga watan maris a daukacin manyan biranen niger ko ce ta wa kai ko ce ta mutunta kai in mun yi mun kare mu, mun kare kanmu mun kare al'ummu tunda irin abin da ya wakana inates wanda ya wakana shin na wanda aka yi a karamga a can yankin difa abin ya wuce hankali ta yadda ya kamata a ce an sayo don jama'an tsaronmu su yi unwani da su domin su kare kasu su kare al'umma sai aka waye gari ba sai ba kuma wanda aka sai aka iske na jabu ne aka iske waɗansu ba su to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a kan wannan batu masu kare manufofin gwamnati irin su shugaban kungiyar ncc gyara kayanka abdulkadir muhammed na ganin abun bai kai a matsawa hukumar lamba ba saboda a cewarsa gar yi gaggawa kada miya dawa na rumbu wato a bari a gani gwamnatin nan ita ce ta ce za ta barke kenan a bari in mutum ya ga an yi wani abu wanda daidai ba kenan sa'an nan ne mutum yake da kushiya ya ce wani abu amma yaushe wanda ya ce a yi bincike kai ka hito kana kururuwa kana ce a'a a tare a tare misa tun farko mutane su ce a tare ko su hito su ce an yi wani abu da sauransu inda ba dan da gwamnatin ta fallasa wanga abu wani yana jin labari kenan ni ina ganin cewa a nemi inda gizo ke saka ƙungiyoyin kwadago da ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa da ƙungiyoyin malaman jami'o'i da makarantun firamare da na sakandare da wasu ƙungiyoyin direbobi sun ba da sanarwar goyon bayan ƙungiyoyin fafutuka na kadar da concertation et d'action sauraka suka umarci daukacin magoya bayan su su hallara a wurin taron gangamin na neman haske akan yadda ake tafiyar da sha'anin tsaro a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. da Sulaimu Barma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To gwamnatin gundumar Tokyo a kasar Japan a yau Juma'a ta ba da sanarwar cewa za ta daga bude wato bikin bude cibiyar wasannin Olympics da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na Maris sakamakon annobar cutar COVID-19. To sai dai ministan wasannin Olympics na kasar ta Japan Seiko Hashimoto ya ce babban kwamitin gudanar da gasannin olympics na ƙasa da ƙasa baya tunanin sokewa ko kuma ɗage gudanar da gasar da za a gudanar a wannan bazara da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau juma'a Hashimoto ya ce duk da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar, jami'ai na ci gaba da shirye-shiryen samar da kariya domin gudanar da gasar kamar da aka tsara har ya zuwa ranar 24 ga watan Yuli da za a buɗe gasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da shawarar ɗage gasar wasannin na Olympics da aka tsara gudanarwa a watan Yuli a Tokyo har na tsawon shekara ɗaya. To sai dai kuma jami'an ƙasar Japan sun yi watsi da shawarar a 'yan kwanan nan. Ministan Lafiya na ƙasar Afirka ta kudu ya ba da sanarwa a yau Juma'a cewa an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus takwas wanda ya ba da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa akalla 24 a ƙasar. Adadin bai kunshi wanda aka ba da rahoton ba a jiya Alhamis sa'ad da cibiyar kula da cutuka masu yaduwa a ƙasar ta yi kuskuren cewa ta gano cutar ta farko da aka yada a cikin ƙasar. hukumomi sun ce bayanin kamuwa da cutar na karya ya fito ne daga wani dakin bincike mai zaman kansa mara lafiyar kuma wani mutum ne mai shekaru 32 da ya yi mu'amala da wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar china minista zuweli mekize ya shaidawa manema labarai a yau juma'a cewa sababbin kamuwa da cutar takwas dukkan su majinyata ne da suka yi balaguro zuwa kasashen waje a 'yan kwanan nan ministan ya zanta da manema labarai ne a wajen wani ginin asibiti a polokwane da ke gundumar limpopo inda hukumomi ke shirin tarbon 'yan kasar ta afirka ta kudu 122 waɗanda aka dawo da su daga wuhan ta kasar china inda aka soma samun barkewar cutar a watan disamba za a kuma killace su ne har tsawon kwanaki 21 duk da yake ba wanda aka same shi da kwayar cutar. Madalla a gaida Murtala Faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce zai gurfanar da tsoffin gwamnonin jihar guda biyu da suka hada da Malam Isa Yuguda da kuma barista Muhammad Abdullahi Abubakar sabili da yin sama da faɗi da kudaden gwamnatin jihar. wakilin muryar amurka a bauchi abdulwahab muhammad ya aiko mana da karin bayani kwamitin da gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya kafa domin ya karbo kudade da kuma kadarorin da gwamnatocin malam isa ya guda da kuma tsohon gwamna barista muhammad abdullahi abubakar ya bukace su da su mai da kuɗin gwamnatin jihar da ake zargin su da wawurewa na sama da naira tiriliyon daya bugu da kare kwamitin ya ce akwai wasu filaye a jihar kaduna da kuma gidaje a garin kano da ya gano mallakar jihar bauchi da ake kokarin salwantar da su mamba a cikin kwamitin alhaji umar baroningi ya ba da misali guda daga cikin dindin abubuwan da da ake zargin tsohon gwamna muhammad abdullahi abubakar da yin almunda almundahana kai wani guda daya wanda aka yi wani mummunan tsari wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65 su ne na su paris club na su ah, bail out to abinda tsohon gwamnan ah, na lokacin wato 2015 zuwa 19 ya yi wato ma abubakar esquire shine ya su gwamnoni gaba daya sun ba da kwangilar wa consultant ya samo musu wannan kuɗaɗe to amma shi kuma a gefe sai ya samu wani ya ce shi ma ya ba shi wannan kwangilar wanda har ya biya shi kuɗi biliyan biliyan ba muke faɗa ba miliyan ba biliyan biyar kuma har yanzu yana cewa yana da sauran biliyan uku da yake so a ƙara masa wannan kwangila ce da ba a yi komai ba absolutely da muka kira accountant general da wannan cewa ai kawai waya ake mar a ce ka tura wa da kuɗi kaza shine har ya ba shi biliyan biyar sama da haka to saboda haka irin waɗannan ga su dai suna da damar gaske sai dai a nasa ba sun malam ali m ali mai ba da shawara wa tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a fannin yada labarai ya ce batun da ake zargi a kai ana wasa ne da hankalin mutanen jihar Bauchi inda ya ce a je kotu. Musamman wanda zan iya magana a kansa Yami Abubakar ashe abin da suke zato ba haka wani. Eh, sun zo kawai suna wadaƙa da watan da dukiyar jama'ar Bauchi. Eh, so suna so su yi divergent attention ne. Mm. cewa an yi ai tuntuni suka yi tun yaushe kwamitin ya bada report ɗinsa wanda da zanadiyar ne haka ma aka tafi kotu muka ce za mu ɗauki matakai mun ba da ansa mun ba da maimai da martani ka ne abu ina ma bayanin nan ne eh. saboda a fahimci lamarin saboda haka mutane ne wanda ruwa yake so ya ci neman abokin mutuwa suke ka fahimta so wannan magana ce ta tatsuniya nasa gwamnan bala a nasa jawabin gwamna bala muhammed kauran bauchi ya yaba wa mambobin kwamitin dangane da kokarinsu na bankado irin almundahana da sama da fadi da aka yi da kudaden jihar bauchi inda yi alwashin gabatar da wanda aka samu da laifi gaban shari'a domin a hukunta shi mun gode wannan rahoto da ya fito mun ji daga gare ku cewa a wannan lokaci 2007 zuwa 2019 an samu kudade sama da 1 trillion naira akwai ƙorafi akwai zato mai nauyi wanda ya nuna kwangilolin da aka yi a akasarinsu su ma bai kai haka ba kuma waɗansu ba a gama su ba za mu gayyaci shi babban lauyanmu na jiha wato attorney general don kofar da wayannan wanda aka same su da laifi a gaban hukuma abdulwahab muhammad wadda amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad a har yanzu muna nan a Najeriya yayin da ake kokarin inganta shirin ciyar da ɗaliban makarantar firamare da gwamnatin tarayya ta kirkiro a jihar Taraba da alamun kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. mu dai a taraba gaskiya muna cikin wani hali domin yanzu haka mu da muke girki an cire mu an sa sunan wasu an ba wa gwamnatin taraba candidate din mutane ɗari yan majalisu kowa da kowa wasu masu ce da ɗaliban makantun firamare kenan a jihar taraba ke kokawa inda ko suke zargin zarmiya da kuma sayar sunayensu da suke zargin ma jami'an kula da shirin ke yi a yanzu su dai waɗannan mata da tun farko su aka ɗauka domin ce da ɗaliban su yi mamaki na yadda ake sayar sunayensu a yanzu musamman ma na yadda wasu kusoshin gwamnatin jihar da kuma manyan 'yan siyasa suka mamaye shirin a yanzu su dai waɗannan mata da ma suka fita da kanan hukumomin jihar sun buƙaci gwamnatin tarayya da kuta bincike yadda ma ake gudanar da shirin a taraba ga ma ta bakin waɗannan mata da suka buƙaci mu sake sunayensu. abun da suna yin nan ba mu san ne ba mu muna samun matsala muna yin wani abu tsakaninmu da allah ba mu yaya ba a biya wannan ba a biya wannan ba a biya kuma yawanci wanda suna biyan nan su ne mutane nasu su ne suna biya amma mu namu sai sun ga dama mu da muna yin shi dai wannan shiri na ciyar da ƙananan yara abinci a makarantu ya samar da aikin yi ga mata dubu yayin da ko sama da kanan yara miliyan biyu da suka amfana da shirin a kusan jihohi ashirin da hudu na kasar shirin wanda ma ke kakashin kulawar mataimakin shugaban najeriya yemi osunbanjo an ko fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin kasa a shekarar 2016. to da yake an zargi shugabannin gudanar shirin a jihar na ko tuntubi jami'in da ke kula da shirin a yanzu idris abubakar goje wanda koyon ta zarge-zargen ma da ake yi. Wannan magana duka shairi ne, shairin jama'a ne. amma batun magana a an ba gwamna wani allocation wannan duka magana ne yana da tsari daga fara gama da suka ka'idar za a ba wa communities a community kuma usually sometimes muna amfani da stakeholders don su ne suke nan kusa da community don wa'insu makarantu da suke kauyuka wadda ma ba san yadda za a samu wadda zai taɓa abinci ba to ana samun stakeholders tsakani daga shi eh, su ko eh, members house of assembly ko local government shamans ko sarakuna ko world leaders ko local education secretaries to bisa wannan tsari da firagama suka kayada bisa yadda ake ɗauka aiki kenan kuma batun magana zarki akan cewa a mu muna sai da eh, eh, appointment na food vendors wannan gamunan muna nan dalla-dalla ko ba ka ba a zuwa nuna mana cewa wane wane idris ko kuma wane emmanuel ya sayar mashi food vendor ba abin da ake na alheri a kasan nan da mutane ba sa koshewa ko a kwanakin baya sai da kwayan majalisa dokokin jihar taraban suka kudiri a nira binciken lamarin kawo yanzu duk kokarin ji daga bangaren gwamnan jihar abun ko ya tura domin ko ta buga wayar hadimin gwamnan jihar ta fuskacin yaran labarai mr balada abu da amma ko haka ta bata cimma ruwa ba domin ba dauki waya ta ba ibrahima abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa sha ɗaya da minti ishirin na safiya ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda asibitocin Amurka suke ta kimtsawa kan yadda za su tunkari waɗanda cutar coronavirus ta harba yayin da ƙwararru a fannin kiwon lafiya ke gargaɗin cewa cutar za ta yi barna sosai a ƙasar. Sunana Mahmud Lalo. To duk da matakan da kasashen duniya ke ɗauka domin yaƙi da bazuwar cutar coronavirus wacce ake wa lakabi da COVID-19. kwararru a nan amurka na cewa akwai yiwuwar cutar ta yi barna sosai duk da irin matakan da ake ɗauka tun dai bayan da cutar ta barke a china kwararru a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a asibitoci a duk faɗin amurka suka farga tare da kimtsa jami'an kiwon lafiyarsu kamar yadda dr robert willie na asibitin birnin cleveland da ke nan amurka ya ce We're horar da ma'aikatan lafiya kama daga abin da ya hada da yadda za su sanya rigunan kariya da kuma yadda kwabe su domin kada su kansu su kamu da cutar. to akwai asibitocin da ke da dakuna na musamman da aka ware domin ba da kulawa ga waɗanda suka kamu da cutar. Amma alamar tambayar da wasu ke dasawa ita ce, shin akwai asibitin da ya kimtsa tsab da mutum kare cutar ta coronavirus? Dr. Glenn Watman jami'i ne a Abitin Mesta da ke birnin Washington. That's, that's a very difficult question to answer because it really Wannan tambaya ce matakar wuya saboda komai ya danganta ne da bukatar da ke akwai. Inda marasa lafiyar ba su da yawa, amma idan suna da yawa babu wani asibiti da zai iya tunkarar wannan matsala. If there's a gazillion hospital in the world for that. To a kasashe da dama musamman waɗanda suka ci gaba likitoci a asibitoci kan ba masu zuwa asibiti shawarar su rika tuntuɓar su ta hanyar sadarwa ta skype ko kuma ta wayar tarho dr steven wait likita ne a cibiyar lafiya a jihar missouri This is an excellent solution to both uh, normal influenza season. Wannan maslaha ce ga cutar zazzafan mura da kuma cutar COVID-19. Za a iya duwa marasa lafiya a kuma amsa tambayoyinsu. Ta haka za a iya tura su zuwa asibitin da ya fi dacewa za kuma iya kare marasa lafiya da ke zuwa asibiti domin a duba lafiyarsa akan wata matsala daban. To daga cikin wasu matakan da ake ɗauka, akan iya yi wa marasa lafiya gwaji a wasu tantuna da aka tanada ko kuma ma a cikin motocinsu. Ga abin da Dr. Glenn Wathman na asibitin Metsa ya ci gaba da cewa. 80-85% of patients don't need to be hospitalized, can stay at home. kashi 85 na adadin marasa lafiya ba sa bukatar a kwantar da su a asibiti hasali ma za su iya zama a gida amma yana da kyau kuma a musu gwaji saboda haka za su iya kaucewa zuwa asibiti be to test them but then divert them from actually having to come into the hospital hukumar da ke dakile da cututtuka ta cdc a nan amurka ta kudura niyyar barin asibitoci su rika yin gwaji da kansu matakin da zai iya rage tsawon lokaci na kwanaki da ake kwashewa kafin a samu sakamako zuwa sawo'i wata babbar damuwa dai ita ce yadda ma'aikatan lafiya za su kaucewa kamuwa da cutar da kuma sauran marasa lafiya da ke zuwa asibiti a ɗakunan gobe da nisa to a halin da ake ciki manyan jami'ai a nahiyar turai suna ta caccakar shugaba donald trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga amurka da ya yi inda suka ce bai tuntuɓe su ba kafin ya ɗauki wannan mataki wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar turai ursula von der leyen da shugaban majalisar ƙungiyar charles michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da amurkan ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta turai shiga amurka a ranar larabar da ta gabata shugaba trump ya bayyana matakin haramtawa ƙasashe na nahiyar turai shida shiga amurka har na tsawon kwana talatin, matakin da ya riga ya fara aiki a yau juma'a amma kuma an tsame ƙasar birtaniya daga wannan haramci har ila yau haramcin bai shafi amurkawa da ke komowa nan daga nahiyar ta turai ba amma ana buƙatar su killace kansu har na tsawon mako biyu idan sun dawo da dai yammacin jiya alhamis hukumomin ƙasar canada da ke makwabtaka da amurka suka bayyana cewa uwar gidan firayim ministan ƙasar justin trudeau ta kamu da cutar bayan da ta dawo daga wata ziyara da ta kai birnin london masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu musamman ma safila hashim gumel sai julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah kai mu aka da mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa makanikin waya kuma ɗan kishin arewa daga jihar Kebbi ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama domin in yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta soke duk wani binciken da ake yi ma sarki na Kano mai martaba Sanusi na biyu. Na gode VOA Hausa ku tashi lafiya. To mu ma mun gode Isa makaniki. Sai kuma ga sako daga Usman Shitu Mahuta shi kuma ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika umarnin da wata kotun tarayya da ke abuja ta bayar na cewa a saki sarkin kano muhammadu sanusi na biyu da ganduje ya cire wanda jami'an tsaro ke tsare da shi a garin awe na jihar nasarawa ya yi daidai kuma hakan shi ne adalci sai kuma ga sakon haɗin gwiwa daga usaina alhaji umar fareva da ummi garba na kullo yana garba sabiola da kuma sada isa mai kati ga shuwa inda suka ce salam voa hausa sabon harin da 'yan ta'adda suka kai a wani sansanin jami'an tsaro da ke ke garin Ayero a yammacin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama wasu kuma suka jikata abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu duniya baki daya. Mun kuma samu sako daga Ilyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya. Shi kuma ya ce mana salam sashin Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu tofa albarkacin bakin mu akan tsige sarkin Kano da gwamna yayi To shakka babu ya zo mana da mamaki. To amma tunda haka ta kasance muna fatan Allah ya sa hakan ya zama mafi alheri ga jihar mu da ma Najeriya baki daya tunda mun san cewa duk abin da Allah ya kaddara babu wanda ya isa ya kauce masa mun gode sashin Hausa sai kuma sakon mu na karshe wanda haɗin gwiwa ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda da hafisu Balarabe Gusau inda su kuma suka ce muna maraba da umarnin da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bayar na sakin mai martaba Malam Muhammadu Sanusi na biyu ba tare da wani ɓata lokaci ba tabbas wannan umarni abin yaba takurawa ne matuƙa muna kira ga jami'an tsaro da su gaggauta bin wannan umarni kasancewar babu wanda ya fi karfin doka a tsarin mulkin najeriya muna fatan alheri ga dukkan ma'aikatan da suke voa hausa kai da masu sauraron voa hausa gaida hadiza kyare da wasiƙun masu sauraro ga murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske inda ya kara da cewa tuni aka yanke jan kyalle amma kuma bai ba da cikakken bayani akan yaushe ko kuma yaya za a soma gwajin ba. Ministan lafiya na kasar Afirka ta kudu ya ba da sanarwa a yau Juma'a cewa an soma wato an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus takwas wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu da cutar ya zuwa akalla 24 annobar cutar coronavirus na haifar da kuma baya ga masana'antar sufurin jiragen sama a daidai lokacin da gwamnatoci suka takaita zirga-zirga da kuma yadda jama'a suke gudun shiga jirage saboda fargabar kamuwa da cutar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan wanda kuka ji muryoyinsu musamman Murtala Faruk Sanyina da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma mu na yau Des. ni binta yaro ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya sake sa damu a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakace shirin yau da gobe.